Radio Hausa VOH ke gabatar muku da shiri daga nan birnin Tehran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآل bismillahirrahmanirrahim masu saurare assalamu alaikum hausa radio boh ne kuka kamo daga nan birnin tehran a shirinsa na rana na yau asabar muhammad awal bauchi ke muku sallama da fatan an wuni lafiya to ga jerin shirye-shiryen da muke dauke da su da suka hada da labaran duniya da kuma shirin na ko kun san tsabtar muhalli da kuma kiɗe-kiɗen iraniyawa to waɗannan dai su ne da idan Allah shirye-shiryen da za ku ji a shirin namu na yanzu da fatan za ku kasance tare da mu tun daga farkon har zuwa ƙarshen su inda halin yanzu za mu fara da shirin nan na kokon san san jama'a masu saurare assalamu alaikum yau asabar tara ga watan janairun shekara ta 2021 wanda ya daidai da 25 ga watan jama'a ula na shekara ta 1442 hijira kamariya masu saurare ko kun san cewa shekaru 99 da suka gabata rana irin ta yau wato tara ga watan janairun shekara ta 1922 aka haifi ahmad seko tore shugaban kasar gini a yammacin nahiyar afirka ahmad ya fara gwagwarmaya da turawan faransa 'yan mulkin mallaka tun yana matashi amma a shekara ta 1952 ya kafa jam'iyyar siyasa mai suna jam'iyyar demokuraɗiyya ta ƙasar gini sannan ya ci gaba da gugurmaya ta samar wa ƙasarsa 'yanci ta hanyar zaman lafiya daga ƙarshe dai ƙasar gini ta samu 'yancin kanta a shekara ta 1958 sannan shekara guda bayan haka ahmad sekou ture ya zama shugaban ƙasar gini a lokacin mulkinsa ya gina ƙasar gini sannan kuma ya sanya ƙasar ta shahara a duniya ahmad sekou toure ya rasu a shekara ta 1984 akan kujerar shugabancin kasar ta gini kuma a lokacin shine shugaban kungiyar kasashen afirka ta oau masu ware ko san cewa shekaru 61 da suka gabata a rana irin ta yau wato tara ga watan janairun shekara ta 1960 aka fara aikin gina madatsar ruwa ta aswana a kasar masar akan kogin nilu shugaban kasar masar na lokacin jamal abdul nasir shine ya fara shirin gina madatsar ruwan ya kuma bayyana hakan a shekara ta 1953 kasashen yamma sun bayyana a aniyar tallafawa kasar masar wajen gudanar da wani aiki amma bayan da jamal abdul nasir ya shelanta kwace iko da mashigar ruwa ta suwiz a shekara ta 1956 kasashen burtaniya da faransa da kuma isra'ila sun kaddamar da yaki akan kasar masar daga nan ne sai jamal abdul nasir ya koma ga tarayyar soviet domin samun tallafin kudade da kuma masana wajen gina matatsar an kuma fara aikin a rana irin ta yau matatsar ruwa ta aswan tana daga kudancin kasar masar ne kuma tana da tsawon mita dubu uku da ɗari shida sannan bayan kammala aikinta tana samar da wutar lantarki mai ƙarfin megawat dubu biyu da ɗari ɗaya kamar kuma aka samar da wuraren noman rani masu tarin yawa ta hanyar wannan madatsar ruwa a ƙasar ta masar. da ƙarshe masu saurari ko kun san cewa shekaru 43 da suka gabata a rana irin ta yau aka fara zanga-zanga mafi girma a birnin kum na ƙasar iran wanda daga nan ne kuma ta watsu zuwa faɗin ƙasar kuma bata kare ba sai bayan faɗuwar gwamnatin kama karya ta sarki sha wannan zanga-zanga dai ita ce mafi girma tun wacce aka gudanar a shekara ta 1964 jami'an tsaron sarki sha sun tarwatsa zanga-zanga ta kum tare da kashe malamai masu tarin yawa amma duk da haka wannan bai hana jama'a ci gaba da fitowa ba har zuwa lokacin da aka kifar da gwamnatin sarki sha ta kama karya. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa Radio VOH Hausa da ke karkashin tashar Hausa TV jamhuriyar musulunci ta Iran na watsa shirye-shiryensa ne har sau uku a kowace rana. Shirinmu na farko daga misalin karfe 6 da minti 53 zuwa 7 da minti 50 na safe. Agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi wato karfe 5 da minti 53 zuwa 6 da minti 50 na safe. Agogon GMT da kuma Ghana akan mita 19 kHz 15,730 Shirye-shiryenmu na dare kuwa daga misalin karfe 7 da minti zuwa 8 da minti 20 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso har ma da Chadi. Wato karfe 6 da minti 23 zuwa 7 da minti 20 agogon GMT da kuma Ghana. Akan mita 41 kHz 7,235 sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. madala bayan shirin ko kusan yanzu sai a gyara zama don sauraron labaran duniya wanda zan karanto muku su. To da farko ga muhimman kanunsu. iran ta dakatar da sayar rigakafin covid-19 daga kasar amurka bayan haramcin hakan da jagora ya sanar shugaban koriya ta arewa ya bayyana amurka a matsayin babbar makiyar kasarsa yana mai jan alwashin kara karfin nukiliya da kasar take da shi mutane goma sha uku sun rasa rayukansu sakamakon wani harin kunar bakin wake a kasar kamaru to yanzu sai a gyara zama don sauraron cikakkun labaran duniyan kungiyar agaji ta Red Crescent ta kasar Iran ta sanar da cewa an dakatar da sayo rigakafin cutar nan ta COVID-19 ko kuma coronavirus da kamfanin Pfizer na kasar Amurka ya samar. Bayan haramcin hakan da jagoran juyin jihalin musulunci na kasar ta Iran Ayatollah Said Ali Khamenei ya sanar cikin wani jawabi da ya a Juma'a. Kakakin ƙungiyar Muhammad Hassan Kosiyan Muqaddam shine ya sanar da hakan a wata hira da ya da kamfanin dillancin labaran ƙasar ta Iran Irna. inda ya ce an dakatar da sayo allura dubu da hamsin na rigakafin da kamfanin na pfizer ya samar wanda a baya kungiyar take shirin sayowa daga amurkan jami'in ya kara da cewa halin yanzu dai suna shirin sayo rigakafin daga wasu kasashe na gabashi idan har bukatar hakan ta taso a jiya juma'a ce dai jagoran jin jihalin musuluncin ayatollah said ali khamenei ya bayyana rashin amincewarsa da sayo rigakafin covid-19 din daga kamfanonin amurka da burtaniya yana mai cewa idan da amurkawa din sun iya samar da rigakafin to da kuwa ba su fuskanci irin wannan mummunan yanayi da suke ciki ba jagoran ya ce shirya hankalinsa bai kwanta da su ba don kuwa wasu lokuta ma suna son su ne wato suna son su gwada rigakafin nasu ne akan al'ummomi sai dai jagoran ya ce gwamnatin kasar ta iran tana iya sayo rigakafin daga wani waje na daban wanda ake da tabbaci a kansa mahukunta a kasar dimokuraɗiyyar kongo. sun saki mutane 22 da aka yanke wa hukunci saboda samun su da laifin kisan gillan da aka yi wa tsohon shugaban kasar laurent zaya kabila daga gidan yari bayan da shugaban kasar felix tsakedi ya yi musu afuwa daga cikin waɗanda aka sako ɗin har da tsohon dogarin marigayi shugaba kabilan wato kanar eddie capend da kuma tsohon shugaban hukumar leƙen asiri na ƙasar george leta waɗanda a wancan lokacin aka same su da hannu cikin magarƙashiyan kashe shugaba kabilan a shekara ta 2001 tun da fari dai an yanke wa mutane 22 da aka same su ɗin da hukuncin kisa ne to sai dai kuma a watan yuni da ya gabata shugaba sakedin ya mayar musu da hukuncin zuwa ga ɗauri a gidan yari kafin daga baya kuma watan disamban da ta gabata ya yi musu afuwa bayan rushewar haɗakar da ya kafa da magoya bayan tsohon shugaban ƙasar da ya gada wato joseph kabila wanda kuma wato shugaba kabilan da aka kashe din mahaifinsa ne mataimakin ministan shari'a na kasar demokuraɗiyar kwangon bennett ta kai shi ya ce shugaban kasar ya ɗau wannan mataki ne na yin afuwa wa mutanen saboda dalilai na jin kai da kuma kokarin gwamnati na sake dawo da zaman lafiya da kwanciyar hankali a kasar a ranar 16 ga watan janairun shekara ta 2001 ne dai daya daga cikin masu gadin tsohon shugaba kabilan ya bindige shi har lahira a cikin ofishinsa inda shi ma da nan take bayan ya fito daga ofishin babban dogarin shugaban ya bindige shi har lahiran duk da yana da damar kama shi lamarin da ya sanya daga baya da ake zarginsa da hannu cikin kisan gillan da kuma cewa ya kashe mai gadin ne don ya rufe bakinsa kara gane hannun da yake da shi cikin wannan lamari lamarin da tun a lokacin ya musanta shugaban kasar koriya ta arewa kim jong un ya bayyana cewa amurka da ita ce babbar abokiyar gabar kasarsa yana mai cewa siyasar yayya da amurka take aiwatarwa kan koriya ta arewa ba za ta sauya ba kowaye yake shugabancin kasar shugaba kim jong un ya bayyana haka ne a jawabin da ya a wajen babban taron jam'iyyar mai mulki a kasar a yau dinnan asabar yan kwanaki kafin a rantsar da joe biden a matsayin sabon shugaban kasar amurka inda ya ce daya daga cikin abubuwan da za su tabbatar da kyakkyawar alaka tsakanin amurka da koriya ta arewa shine yin watsi daga da wannan siyasar ta ƙiyayya da ƙasarsa da amurkan take yi shugaba kim ya ce ko ma mai wane ne kan karagar mulkin amurka yanayin siyasar amurka akan koriya ta arewa ba ta sauya ba yana mai shan alwashin ƙara ƙarfafa alaƙa da dukkanin kasashen da suke adawa da mulkin mallakan manyan ƙasashen duniya irin su amurka a wani bangare na jawabin nasa shugaba kim ya buƙaci jami'an ƙasar da su ƙara ƙaimi wajen ci gaba da samar da makamai da kuma fasahohin da za su ƙara ƙarfin da ƙasar take da shi ciki kuwa har da kera makamai masu linzami masu cin dogon zango da kuma jiragen sama marasa matuka na leƙen asiri kamar yadda kuma ya kara kiran da a kara karfafa makaman nukiliya da ƙasar take da su domin da mutane ga barazanar da kasarsa take fuskanta to masu saurare kada dai a shafa labaran duniya suna zuwa muku ne daga nan hausa a radio boh a nan birnin tehran wata mace 'yar kunar bakin wake ta kashe mutane goma sha uku a arewacin kasar kamaru bayan da ta tayar da abumabaman da ta yi jigida da su cikin wasu mutanen da suke gudun tseratar da rayukansu daga hare-haren da wasu 'yan bindiga suka kawo a wani rahoto da majalisar ɗinkin duniya ta fitar ta ce lamarin ya faru ne a lokacin da jama'a suka tarwatse bayan da wasu mahara suka kai hari garin mozogo da ke yankin arewa mai nisa na ƙasar kamarun kusa da kan iyaka da nigeria inda irin wannan yanayin ne dai wata mace wacce take dauke da ababai masu fashewa ta tarwatsa kanta a cikin jama'a har zuwa yanzu dai babu wata kungiya da ta tau alhakin kai wannan hari wanda daga cikin waɗanda suka rasa rayukansu har da mata da kananan yara sai dai kuma ana nuna yatsan zargi ga kungiyar ta'addancin nan ta boko haram wacce take kai irin waɗannan hare-hare a yankin waɗannan hare-hare dai suna zuwa ne a daidai lokacin da hare-haren ta'addancin ke ƙara karuwa a yankin duk da kasantuwar sojojin waje musamman na kasar faransa a yankin wanda wasu ke zargi da hannu cikin abubuwan da ke faruwa lauyan tsohon firaministan kasar mali bobo sise da ake zargi da hannu cikin makarkashiyan kifar da gwamnatin rikon karya ta kasar ya musanta cewa tsohon firaministan ya gudu daga kasar bayan da babban mai shigar da kara na kasar ya zarge shi da kokarin juyin mulki a ranar 31 ga watan disamban da ta gabata ce dai mai shigar da karan ya bayyana cewa ana gudanar da bincike kan wasu mutane bakwai cikin su kuwa da tsohon firaminista sisen saboda zargin kula makarkashiya ga gwamnatin rikon karyar inda ya ce biyar daga cikin su suna tsare amma shi firaministan yaran ta cikin nakare. yayin da yake himayar da martani kan wannan ikirarin daya daga cikin lauyoyin mr sisen wato marcel sesaldi ya bayyana wa manema labarai cewa wanda yake wakilta yana nan a birnin bamako kuma cikin koshin lafiya shi ma nasa a bangaren mr sisson a wata hira da ya da gidan radion jamus ya ce yana na a kasar mali din sai dai kuma bai faɗi inda yake ba yana mai cewa jami'an tsaro sun zo gidansa a lokacin da yana nan wato a lokacin baya nan inda suka ci zarafin mutanen da suke cikin gidan lamarin da ya sanya shi buya don tsiratar da rayuwarsa to masu saurare karshen labaran duniyan kenan. To labaran duniya kenan kuka saurara daga nan Radio Hausa BOH a nan birnin Tehran. To yanzu kuma za mu je ga sauran shirye-shiryen da suka saura mana inda za mu fara da shirin na tsabtar muhalli. Tsabtar muhalli. Assalamu alaikum jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka. haka. da kuma kasancewa da mu a cikin wani sabon shiri na tsaftar muhalli shirin rediyo hausa voh daga nan tehran da ke tattauna batutuwan da suka shafi muhallinmu da kuma hanyoyin tsaftace su wanda ke da matukar muhimmanci a al'umma to a yau dai shirin namu za mu ci gaba da tattaunawa ne akan batun na canji ko sauyin yanayi wanda ke da alaka da lafiya da fatan kuma za a kasance da mu a cikin shirin tare da ni fatima mahmud. to madalla kamar yadda watakila aka ji a matashiyar shirin yau za mu ci gaba tattaunawa ne akan canjin yanayi wanda kamar yadda muka faɗa a baya babban matsala ce da ta shafi kasashen duniya wanda ke haifar da ɗumamar yanayi da ke illata lafiyar mutane wani rahoto da majalisar ɗinkin duniya ta fitar ya bayyana cewa kusan kamfanoni dubu ɗaya da birane 158 da yankuna gami da jami'o'i da masana'antu sun fara rage fitar da hayakin da yake illata muhalli da nufin fara aiki da buƙatar kawo ƙarshen amfani da hayaki a shekarar da hamsin akwai ayyuka da dama da za a iya yi al'ummance da kuma a ɗaiɗaikun mutane wanda zai iya kawo canji wajen rage ɗumamar yanayi a ƙasashen da muke a shekarar sha biyar ne ƙungiyar lafiya ta duniya ta fitar da wasu hanyoyi da ta ga ya dace domin a samu wannan canjin abu na farko dai shine sun ce dole ne a samu kungiyoyi daga kasashe wani za su haɗa kai da majalisar ɗinkin duniya wani za su yi ƙoƙarin muhimmantar da lafiya a matsayin abu na farko a zaurukan tarukan da ake tattauna batun canjin yanayi na duniya waye kuma a rinka wayar da kan jama'a game da illolin da yaƙi masu ga masu guba kenan na irin na su carbon ke da shi ga lafiyar mutane samar da hanyoyin bincike na kimiyya wanda ke nuna alaƙa tsakanin lafiya da ita canjin yanayi gwamnatoci su karfafi ayyuka a kasashensu wanda za su taimaka wajen rage hayaki masu guba gwamnati kuma ta rinka ba da kyaututtuka da gudunmuwa ga mutanen da suke taimaka wajen kare gandun daji. masu saurare kada a sha'afa cewa ana tare ne da shirin tsaftar muhalli da ke zuwa muku daga nan rediyo hausa voh daga birnin tehran inda a yau muke mai da hankali akan batun canjin yanayi a ɗaiɗaikun mutane ya kamata mu yi ƙoƙari mu ga an awatar da waɗannan abubuwan kamar misali rage amfani da ababen hawa musamman mota za a iya yin haka ta hanyar ƙara yawan amfani da jiragen ƙasa wajen sarrafa kayayyakin amfani a maimakon cika birane da manya-manyan motoci masu fitar da hayaki masu guba rafafan mutane wajen amfani da kekuna zai rage karuwan wannan matsalar na gurɓatar mahalli wannan zai sa iska ya zama ya sauya zuwa yanayi mai kyau kuma zai karfafa mutane wajen fita wajen ah, waje don su ga su motsa jikinsu kenan karfafan mutane wajen yin amfani da abubuwa da za a kuma yin amfani da su maimakon a zubar da su kuma a ƙona su wanda ake cewa recycled materials a rage rusa itatuwa da kona su ta hanyar faɗaɗa wajen shakatawa yawon buɗe ido da kuma shuka furanni a birane a birane wannan hanyar zai taimaka wajen bunƙasa noma rashin gina masana'antu cikin gari da kuma samar da managarta hanyoyi da za a iya kawar da gurɓatattun iska ko hayaƙi masu guba da suke fitowa daga waɗannan masana'antun yawan shuka itatuwa a birane wanda zai taimaka a wajen kare muhallinmu kenan. to masu sauraron ganin cewa lokacin da aka ɗibar shirin ya kawo jiki anan da zan tsaya ku biyo mu a shiri na gaba. yanzu a madadin kowa da kowa na nan radio hausa voh ni fatima mahmud na tsara na gabatar da shirin nake cewa a huta lafiya sai allah ya sake haɗa mu a wani sabon shirin na tsaftar muhalli wassalamu alaikum rahmatullah to tsabtar muhalli kenan kuka saurara yanzu kuma sai shirinmu na karshe shirin na kiɗe-kiɗen iraniyawa ai saurare lafiya kiɗe-kiɗen iraniyawa jama'a masu saurare assalamu alaikum barkanmu da warhaka da kuma saka saurara da mu a cikin shirin na kiɗe-kiɗen iraniyawa shiri ne wanda a cinsa mai kawo muku kiɗe-kiɗe da waƙe-waƙe daban-daban na iraniyawa domin samun nishaɗi da kuma ƙayatarwa to a yau shirin namu ya gaito muku abdul hussein muktabad ne inda zai gabata mana da waƙar da ya yi da yake masu ware masu iya magana na cewa waƙa a bakin mai ita tafi daɗi bar haɗa ku da shi domin jin cakiyar waƙar. سر به دلارا باده شاخ کشیدیم ز پیمانه عشق بی خود از خویش فتادیم باویز شبی سر در افسانه اش شور دیگر به سر افتاد که در خانه دل جان شده نقش نگار رخ جانان عشق ذاتش شوق چو پروانه بی پرواز آن آنکه با سوز درون یافته مجد ای دوست که آمد به چمن بل شیدا قد بر بیند همه جا سر به دلارا باده شاخ کشیدیم ز پیمانه عشق بی خود از خویش فتادیم To madalla kun saurari Abdul Hussein Muktabad kenan a cikin wakar da ya mana. Sai a wata saduwar za ku ji mu ɗauke da sabuwar waƙar amma kafin nan a don waɗanda kuwa jimurorin su ni da nakan tsara ku a cikin shirin cewa ku zama lafiya kuma kuna iya ci gaba da biyan shirye-shiryen mu a shafin mu na yanar gizo wato www.housetv1.ng a huta lafiya. آنکه با سوز درون یافته پروانه To madalla masu saurare da haka maka ƙarshen dukkanin abubuwan da za mu iya gabatar muku a shirin namu na yanzu da fatan kun ji daɗin shirye-shirye ɗin. Kuna iya ci gaba da sauraron mu da kuma bibiyan shirye mu a yanar gizo a shafinmu na www.hausatv1.ng. kuma da yi maka ƙarshen shirye-shirye namu sai zuwa an jima a shirinmu na dare inda zamu sake kasancewa tare da ku kafin nan nake cewa ku zama lafiya wa salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu